Mijin Bozuwa, littafi na ashirin da bakwai rubutawa Zainab Idris Makawa, ɗaukan nauyi an ci da hara. Hmm. Balle ma ai ba zai hana ku ba, dole za a yi a gidan shi. To ka faɗa masa da bakinka a gidan shi za mu yi. Binta ne ta yi magana ya ce, a'a ke dai ki bar zancen. Ai tunda har kika ji Khadija ta yi magana ta ce an gama to an gama ne babu wani abu kuma. nan take mana sallama ya tafi idan mun yi list ɗin abin da muke so sai mu faɗa masa mu turo mai ya shiga mota ya ciro kuɗi ya miko mana masu yawa kai ka bari yayana akwai kuɗi a hannunmu sun ishe mu ba, za mu yi komai nan take binta ta karɓi kuɗi tare da sayar idan kuma wasu abubuwa suka ƙaru da yawa ba za ki ce a bari murmushi kawai ya tare da faɗin Khadija dama na san halin ki ba karɓa zaki ba amma ita kanwar nan tawa ta san daɗin kashe kuɗi kin ga ta karɓe su da wuri ai dukan mu muka yi dariya ya wuce ya bar mu a gurin nan gardama ya kaure a tsakanin mu kan abin da zamu yi Zainab ta ce ba fa wannan bane shi fa yayan mu ya san gidan shi shi yayan mu fa bai san a gidan shi zamu yi ba kin gani yana da kyau ya sani Maryam ta ce ai za a mishi magana a ji ko zai bari ai idan bai bari ba da wuri sai mu san yadda zamu yi ba shi kadai ba da gida Khadija baki san halin yayan mu bane ke koma ya ne halin shi zai bari a nan gidan za a yi don haka ki bar zancen to wannan takaitacce kenan a ci gaba da labarin namu na littafin mijin bozuwa baki san halin yayanmu da masifa ba ne. amma mu gwada kiran shi mu gani mana yanzu da sauri ta binta ta ce to idan na kira shi wa zai yi magana ba ga Khadija ba sai ta yi Zainab ta ba da amsa nan take binta ta tura kiran layin yayan nasu kafin ma na yi magana kamar ba zai ɗauka ba tan ya ɗaga wayan tare da cewar wake magana malam gidanka muke bukatan aro gobe za mu yi get together a gidan da mu da kawayenmu na engagement din Zainab ce kuna da hankali kuwa me za ku yi wasa da shi a gidan ko kun manta ko kun manta matar gidan din ne mutuwa mutuwa ta kada fa ka fara gigin yin wannan abin na faɗa muku wai kada fa ku fara gigin wannan abin na faɗa muku wake magana ne ya tambaya nan fa na sani bana ce na kashe wayan ba da sauri binta ta ce ke za ki ja mana masifan shi ne kawai baki san halin shi ba ne. maryam ta ce yanzu yaya yaya kenan dan magana da yaya ee eh, eh, a gaskiya fa matsala ne mutuwar mutuwa fa matar shi ta yi binta ta ce hm wallahi sai sun shekara nawa da mutuwar matan nan idan aka yi haka zainab ta ce momi za mu faɗawa ita kaɗai za ta saka shi ya yadda a yi wannan abin kun san halin haziyanmu ba za ta yi magana ba don haka mu je kawai da sauri na ce wai tukunna ma tsaya mana sai kun dawo sai mu ji yadda kuka yi amma ni gaskiya ba zan iya zuwa wurin momi ba da wannan magana Zainab ta nuna min bata ji daɗin hakan ba saboda ni ne hope su a yanzu na ce ba zan je ba na yarda mu je wurin momi din muka koma ciki na gyara jikina muka je muka tunkari momi da magana muka yada zango mun gama gaisawa da mutanen gidan muka je wurin hajiya mama sai da muka fito muka je wurin ɗakin momi inda ta kalli maryam ta ce wai wannan ne kuka zo asibiti ranar da ita bayan mun je ɗakin momi ta ce yarinyar tana da kirki ya haƙuri to sai ku ƙara haƙuri da junan ku na ce to mun gode binta ta fara mata bayanin abin da ke tafi da mu momi ta ce shi kuwa shi ko dai abin da ba a gari ɗaya ba ne to ta ya za a yi hana ku yin abin da kuke buƙata abu ne na farin ciki ga kowa zai bar ku ai ku je ku yi abin ku kawai tunda dai ba wani abu can za ku yi na abin da ba haka ba don haka babu wani abu binta ne ta yi wani magana kawai kada da yake kawo wannan karyan arziki don yanzu haka ku bari zan gan shi na mishi magana kafin gobe sai ya kyale ku tunda shi ma yusuf din bai ki ba za mu dai gani yadda za a yi nan muka bar ɗakin mami ta ce khadija an kusa gama karatu ko na ce eh, da saura kaɗan insha allahu to shi kenan mun matsu ki ƙari mu san abin da ake ciki don na matsu na ganki na ga in kai ki ga sara sarakuwa irin ki, sai dai ki matsa da addu'a don Nafisa ba wasa ba. Mun fito wurin momi muka je ɗakin hajiya mama muka gaishe ta da fara'a take amsa mana. Ikon Allah, ashe dai Allah ya nufa za a yi da ke sai kuma gashi kin zo dariya na cikin ciki ciki na ce wallahi mama ba su faɗa min ba zuwa ma na yi domin duba ya amina shine ba na ga haka. bayan mun gama magana ne muka gama zancen mu ta mana addu'a muka yi godiya haɗi da fita ɗakin su binta muka je inda sai faman buga buga ma abokan su waya suke yi suke musu magana hajiya mama ne ta kwala ma binta kira tare da faɗa mata in ta zo sai gashi ta dawo take faɗin ga su yaya nan sun shigo yanzu ku zo wai mu gaisa na ce daga inda nake kwance ku tafi kawai ne ina nan babu inda zan je sai kun dawo nan ko su zainab suka ce wai Mama, mama ne fa ta ce ku zo ku gaisa. Dole na na fito na zo na gaishe su na tsantsi a bayan kofa. Maryam ne ta ɗan fita fili. Ya ce, a'a, kin zo lafiya Maryam? Ai ba ita ɗaya ba ce, ga nan a bayanta. Nan ne kuwa na san dai kun san ta Khadija, ita ma ta zo, daga Abuja. Allah sarki, a can take karatu. Mama wannan ɗiyar taki mara kunya ce, baki ga inda take tsaye tana gaida mutane bane daga nesa gaisuwan da sai ka ce menene moroka ne? A'a ni dai ban yarda ba, kai dai zaka ji da naka faɗin haka. Ga Khadija, amma ai Khadija tana da tarbiyya. Hararan shi kawai ne daga inda nake lokacin da yake magana. Momi ta shigo ɗakin inda shigowanta kenan. Bai sa mama ta fasa magana ba ta ce, kai dai kai ai kowa ba daidai yake a gare ka ba saboda murɗaɗɗen halinka. Momi ta ce me kuma aka yi yanzu daga shigowan shi yake wannan magana? Kike yin magana, ina shi kuwa da kunya a gare shi, yake wani magana ki bar su dai kawai sun fi kusa idan kika shiga maganan su kunya zaki ji a ah, to haka zancen yake to Allah ya tabbatar da alheri lalle kan da zan fi kowa farin ciki da hakan din jin zancen nan da suke yi ne yayi mugun shiga na na ma rasa me zan ce da su a wurin dariya momi kawai ta tace na faɗa miki ki bar su za su gama boye boyen su zaki ji me ke wakana tsakani momi kam dai bata ce komai ba ai wata rana sai wata rana ba ga shi dai sun nuna a gabanku ba to a halin yanzu kowa zai sani da kika gan sunna wallahi ba ma nake da su ko Maryam yana tambayan Maryam din ta ce mama ki kyale su haka suke ko yaushe ba a shiga tsakanin su dan in ka shiga ma zaka zo ka ji kunya ne haka suke da kika gan shi shi da ita ji baki ɗaya na wurin bai ɗauka ba da sauri na koma ciki ina jin wani ɓacin rai tare da ni ban san yaya suka kwashe a falo ba na dai ji binta ta shigo tana murna wai an an mishi magana ya ce in mu yi suna murna ni ko raina a ɓace yake da Maryam da Yusuf har ma da Momi da ta biye musu sai ka ce ket da kawai na saita kaina don in koma normal da kyar na gama komai don kar su fahimci abin na bar gida na dawo gidan ya Amina wanka na na koma na kwanta raina a ɓace yake da kowa na yi da na sanin zuwa garin kaduna da nai a wannan lokaci na so na kulla mishi sharri a wurin matan shi matan nan da nake jin nauyinsu shi kuma munafikin bai faɗa musu ba bai faɗi gaskiya ba wannan takaitacce kenan da safe su zainab suna gidanmu ana sha'anin biki yayin da muke can uwar Unguwar ya cika babu masaka tsinke na nesa da na kusa mutane sun zo ba kaɗan ba masu zuwa ɗaurin aure suka ta ratsowa taron nan maza har ƙafana na harɗewa saboda yawansu. Kamar an ce na ɗaga kaina na hango shi tsakiyar mutane na watsa mishi harara na juya muka shige ciki zaka ce a gidan ake bikin saboda jama'a inda suka cika gidan nan na ƙara jam na ƙara yarda ba ƙaramin alaƙa ne yake tsakanin gidajen nan guda biyu ba muna zaune sako shigo wayana na ɗauka na duba kina da hankali ko da zaki min wannan harara sannan kuma baki da hankali ne da zaki ratso tsakiyar maza haka da wannan gyalen haushi ne na ji har cikin raina na mayar mishi da amsa ina ruwanka da ni ka fara tsare tsare matanka tukun kafin ka tsare na waje na faɗa maka kun ka fara kula da na gida tukun kafin ka fito waje ka sa ido yarinyar nan da ni kike wasa idan na ƙara ganin ki a haka a garin nan sai na ɓata miki rai ka ji mutum ba da shegin sa idon tsiya kai waye kake so waye kake son saka min doka ne na rubuta mishi ya sake rubuta min bari in shigo gidan nuna miki ko ni waye a gaban su momi da kuma hajiyan mu yanzu ban bashi amsa ba saboda tsoron da ya kama ni kada baki ya zamin min jin kunya sai hira muke a falon hajiya mama ban aune ba sai ganin mutum yi ya faɗo falon da sauri na noke kaina ƙasa ina <clears throat> ina ina jin mu tana tambaya cikin ɗaure fuska take take ɗakin ya ɗakin ya yi tsit kamar babu kowa a cikin shi dukanmu zainab ne ta ce mai yanzu ta shigo ɗaukan abu a ciki sai gata ta fito ya ce a haɗa mana abinci akwai baƙin da za su zo daga Abuja yanzu. Babangida, shi ne kaki ka faɗa da wuri? Tun farko ai da ko matar ka sai in sai ka sa ta ajiye musu ya ce, Ni da kaina, ni kaina ba san da hakan ba, kuma ni kaina ba ta ajiye mini ba. Wani irin abu ne yake damun ku ne wadda ya kama da a ce hakan ne Ana buki a gidanku ba za ka je ba za ka ajiye wa mijinka abinci ba? dan ana biki a gidan ku sai ba za ta ba za ta ajiye mijinta abinci ba kenan ya tambayi mama ta ta magana cikin ɓace rai ya fice daga falon na sauke ajiyar zuciya muna zaune kafin wani lokaci an haɗa musu komai ina jin mome da mama suna ta faɗa akan abin da su Fati ta ba su ji daɗi ba mun dage dai akan biki sai washe gari domin kuwa hidimar bikin ya yawa mu hakan ya sa muka ɗaga namu sai gobe <clears throat> washe gari ko ya kama karfe hudu na yamma za mu yi shi inda inda na sa rai sosai akan ya wuce lokacin domin Sunday ne zai koma bakin aiki Monday. <clears throat> Kamar yadda muka tsara za mu yi karfe hudu mun gama shiri cikin dogayen riguna baƙaƙe gaba mu mun gama Zainab ne kadai ta saka fari daga cikinmu. Mun gyara ɗaurin ɗan mu mun gama komai har guda mun gama abin da zamu yi mun fito gidan face inda ta dawo daga gidansu ɗaukan wani abu maryam ta zuba mata ido tana kallonta, inda ni kuma gefe guda ina kallon maryam ɗin wanda bata tsaya ba ta fice ta bar mu a falon su za yi komai da komai don haka mazan da suke gurin babu wani wanda ya rage sai mu da dj ne kaɗai da muka ɗauko bayan yan abubuwan da ya kamata aka fara gudanar da bikin ɗin gwanin ban sha'awa mun sake sosai domin mu kaɗai ne a gida hakan ne ba mu daman sakewa yadda muke so muka rinka muka rinka tasun mu guda guda muna fitowa muna taya Zainab murna a fili muna fitowa har aka zo kaina na fito na fara taka rawa kamar an ce na daga kaina sama daga wanda zan yi kawai <clears throat> na ganshi da waya a kunnen shi yana saukowa ƙasa da sauri na rage rawan da nake a filin gabaki dai suka sa ihu ba su yadda ba domin time ɗin da aka bani bai yi ba gyaran murya ya yi inda daga bayan mu yasa kowa ya saurin wayawa kallon shi da muka yi saboda kowa ya san halin shi ne yasa dukan mu muka nutsu waya na ji yana kogi da sauri na ciro waya na daga jakana ina dubawa ko na fita waje yace da ni in fito waje na basar da sakon na ki fita waje wani sako ne ya ƙara shigowa again ki fito ko kuma in zo in wuce in same ki huce ɓacin ran da yake damuna wannan wani irin rashin mutunci ne da takura haka yake mini ne ina fitowa na duba ban gan shi ba sai na ji hona a gabana na fahimci yana cikin motan ne wurin na nufa na same shi a zaune shigo abin da ya ce min kenan kamar ba zan shiga ba sai kuma na yi tunani to fa kar abin ya kai mu ga haka shigo tun ban fito ba ban shiga ba na ce kai tsaye yana fitowa na fara jiya da baya sai da ya kai ni har jikin motar na tsaya A shekar ya rashin kunya kike yi me kika rubuto min jiya a tsakanin mu bai wuce ta kuɗe ba na ce to me ka gani ya ta gerin zuwa gare ni binta ta fito daga ɗaki tana kwala min kira da sauri ya ja baya haɗe da sauki a jiyan zuciya kira na ta ƙara yi ya juya a fusace tare da cewar da ita stupid wannan irin kira haka kamar wata makauniya me ne za ta miki ta juya sumui sumui za ta wuce na ce ki jira ni mu je binta binta ya ce ki bace min da gani ta wuce kowai ge ta ƙara yi ba saboda sanin halin yayan nan nasu da suka yi ya ta je mini rumfa zufa ne ya fara kun ballo mini <clears throat> da gudu na bar wurin sai dab da magariba muka gama kwashe kayan da aka yi komai har isha'i gidan ya amina muka nufa da maryam binta mamaki ne cika ta ta kasa sake jikinta da ta gani yana aukuwa tsakanina da ɗan uwanta nan fa suka je gida inda take faɗa wa Zainab abin da ta gani Zainab ta ce na so na fahimci da wani abu a tsakanin su tun ranar da ta je waje ta masa magana a hostel din su amma kuma ko ma menene zan binciki yaya Yusuf na ji ko da wani abu a tsakanin su domin ni na riga na gama fahimtar da wani abu wai ma har Khadija tana bani tausayi ba kaɗan kaɗan ba wallahi ta za a yi hakan in babu wani abu Khadija ta ban tausayi ba za ta iya da Nafisa ba da anti Fatima da take babba babbaya ta iya da ita balle Khadija karama Zainab ta ce abin ba daga nan yake ba ina faɗa miki Khadija za ta iya da Nafisa tsab da kike ganin ta nan maganan me naji kuna yi haka ba ku kwanta ba muryan Hajiya mama ne da ke a ɗakin ta suke take tambayan su binta ta ce mama wani abin mamaki na gani yayanmu ne tare da Khadija sun bani mamaki dan akwai wani abu a tsakaninsu da na gani ko ma menene a tsakaninsu Allah ya tabbatar da alheri shi muke fata ga kowanku yanzu tana faɗin haka ta fice ta bar su cikin sanyin jiki lokacin da hajiyanmu ta san da wannan abu a tsakanin su yaya ne yadda ta yi magana yanzu kamar tana da masaniya akan abin ƙoƙarin rungume Khadija fa na ga yana yi sai dai ita Khadijan kamar a tsorace take a lokacin kuwa binta ta zo ta ce haba da Allah take ba da labari ta ce kai da sharri ba Au, kin ɗauka ƙarya nake? Ko ma menene gobe zan tambayi Khadija domin na san abin da ke faruwa. Ba za ta ɓoye mini ba. Zainab ta ce, Ni kuwa zan tambayi yaya Yusuf idan ya kira ni na zai domin shi zai iya sanin komai akan haka. Washe gari mun sha baccin gajiya don haka ba mu tashi da wuri ba gashi ina son zuwa gidan kakannin yaran ya Amina na dubo su daga can ɗin. takaitacce kenan cikin littafin mijin bozuwa kashi na ashirin da bakwai mun shirya tsab domin zuwa gidan mijin hajiyan ya amina inda yaranta suke saboda shakuwa da sabon da na yi da yaran ɗin ta ji daɗin hakan ba kaɗan kaɗan ba dama ta san ina matuƙar son yaran nan nata sosai ina nan dai wani abu ne ba zai yiwu ma ina gani ya taɓa su ba sun shiga raina mun fito bakin gate ɗin gidan kenan na ya amina muka ga motarsa motar da zai kai mu har unguwarsu hajiya hajiyan baban su yasir ɗin kenan sai da muka fito maryam ta ba mai tasi kuɗi yusuf ya faka motar shi a gaban mu kallon mamaki ne masa dan ba mu san yana biye da mu ba ba mu san lokacin da ya biyo mu a baya ba kina mamaki ne ya yi magana lokacin da ya karasa fitowa daga motan a lokacin ne na tuno da zancen da yake tsina a zuciya bayan mun gaisa ne nake cewa yayana ina son ganin ka wallahi ya wani abin ne ya faru kanwata ta ce i'm so sorry to say ban taɓa sanin cewa matar ka rasuwa ta ba sai a yanzu da na fiska ya ɗan ɗaure ya ce haka kuwa wallahi ta rasu ne ta bar ne da kewanta wurin haihuwa Allah ya karɓi ranta lokacin kuwa da ni da AA ba mu ƙasar ɗin muka riski labarin Allah ya mata rahama ya gafarta mata ya sa ta huta suka amsa da amin da maryam ɗin shiru ne ya biyo baya inda ya haɗe ya haɗe wani yawo na baƙin ciki sannan ya ce dama ina son ganin ki ne shi sa na biyo ki nan yanzu amma dai hayana lafiya kuwa na gyara tsayuwa ta tare da zinginuwa a wurin jikin motar kamar yadda yake shi ma ya ce wayar maryam ga khadija ga ki ina so ki zamo shaida mu yi magana ta fahimta amma kuma na ga kamar wani wuri mai muhimmanci za ku je ya tambaya cikin hausa na wadda yake gauraye da gwari shi ba hausa ba ba nufawa ba haka zalika kuma hausa ne dai tamkar ba na 'yan kaduna ba sai dai idan na yi za ka san me nake nufi don hausan ɗaya ne sai dai daga harshe na da yake bambanta ba matsala kana iya yin magananka idan har maganan tana da muhimmanci gidan iyayen mijin antina na zo domin ganin yaranta suna gidan kakansu duka ya ce ayya kin kyauta shi yasa nake son ki wallahi kin san abin da ya kamata sosai na ɗan yi murmushin jin daɗi saboda yabon da ya mini to da farko dai akan maganar ku da AA ne yau da safen nan Hajiya Mama da Momi sun kira ni akan maganar sai dai ban san me ki ba dan hakan yasa na ce su ban lokaci zan yi magana da ke kafin na yanke hukunci da sauri nace dama da wani abu tsakanin mu ne na daban wanda ban sani ba murmushi ya yi. inda ya sake fuskan shi sai haba wa ɗan wata kada mu yi haka da ke mana kin san dai da wani abu no no no no yaya na kada mu yi haka da kai ka san dai babu komai tsakanin mu sai dai mutunci da Allah mu bar wannan zancen ban ji daɗin hakan ba yanda suka yi wa zancen wani fahimta ta daban wanda ba haka yake ba ne kai ma ka sani ba wani abu a tsakanin mutum farko da shi da ya wuce mutunci kai na ga yana girgiza min tare da faɗin Khadija ba haka ba ne kowa dai a nan ya san da wani abu tsakaninku soyayya da ke da AA daga ni har Maryam kawai dai ku din ne da kuke tare kuna wani abin da ba shi ba ana sowa ana kaiwa kasuwa so nake mu kawo ƙarshen magana me yasa zaki faɗi haka ya Yusuf ka taɓa zan AA ya furta min kalmar so a gare ni tunda muka haɗu da shi ba zan yi deceiving ɗin kaina zuwa abin da ba shi ba ne a gaskiya wannan dai ba zai yiwu ba ba wani abu fa tsakanina da shi Khadija ya yi magana ya kira ta cikin serious voice ɗin shi na kalle shi yana nan yana ƙara min kallo cikin sun dai AA eh, eh, yana da shegin girman kan tsiya ba zai taɓa furtawa mace cewar yana son ta bakin san da haka da sauri na ce ni kuma ban ma ce ya furta mini ba ban ce ya furta min bai riƙe abin shi ne ma hakan bai mini ba ba na fata na auri miji irin wannan wanda sam sam sam ba zai daraja ni ba ya Yusuf ya ce me yasa kike son ki abin da ba haka ba ne? me yasa kike haka ne wannan abin ba haka ba ne don allah ki bar wannan zance haɗe hannayensa yana roƙo, na nima haɗewa ne ina roƙon shi ya girgiza kai tare da cewa idan kika ce haka ba ki kyauta mana ba Khadija domin ke ce mata ke ce hof din da kowa a halin yanzu yake farin ciki da samun ki domin kuwa da ke da eh shine kadai abin da za mu iya fatan hakan ɗin tsakanin ku ba wannan ba kun sani dai a tsakanin mu so babu komai don haka ka fidda wannan abin din kawai da kuke tunani na gode yayana lokacin na ƙara tafiya bai tsayar da ni ba sai cewa da ya zaku ku daɗe ne na jira ku na mai da ku gida hmm, kai ka yi tafiyan ka abin ka don ba mu san lokacin da za mu fito ba sai da na ɗan jira maryam da ta zo wadda suka yi magana kafin mu shige gidan a'a manyan baƙi ku ne a gidan namu dariya na yi tare da faɗin onkul hamza ina kwana dariya ya amsa min tare da faɗin don yaran ki kika zo gidan nan hakan dai kawai shi ne ba dan su ba za mu ganki ba murmushi ne kawai inda muna zama a falon hajiya ta fito daga daki tana magana da yar karamar jikanta na wurin ya amina wadda take eh, an yaye ta tana ganin mu tace lale marhaban khadija ce a gidanmu lallai kam kunya ce ta kama ni hajiya nakan zo wannan karo ne dai kawai yadda na dade ban zo kaduna ba kin san halin karatunmu ba na zuwa garin kaduna ba ne kamar da can baya muna gaisawa da ita yaran suka fito suna gani na suka yo na da gudu suna murna Maryam tana zaune gefe tana kallon mu cikin sha'awan mu na manta da wurin da yake falon din hira da yaran ko muke abin sha'awa abin sha iri iri dai da nasi aka kawo mana na motsa baki nan dai muka kasance na zo na gaishe ku ne dama za mu tafi nan fa Maryam ta miƙe muka shige muka hawa hajiya dan gyare gyare babu abin da za a rasa dai mun gama komai dai muka gama komai har ma da girki muka yi mata ta ce in an gan kunnan wa zai iya ɗauka wa zai iya ɗauka kun iya girki haka sai dai a ɗauka gayun ne kawai kuka iya kai hajiya na ce Allah sarki a gida idan na je hutu ni ke hutar da mamanmu abinci da dai sauransu a nan muka wani har yamma kafin mu koma tun da suka ganki ba za su zauna ba nan dai ta shirya musu kayan su kawai ta ce to a sauka lafiya suka mata sallama kafin mu iso gida ma yaran nan sun yi bacci a jikina ranan kuwa ina nan rungume da su muka zo gida abin siyasir ya dawo a hankali da sallama muka shigo gidan mun shigo gidan kenan kan kujera na shimfiɗe nana nan akai yayi magana allah sarki yaushe ma hakan kuwa yaran nan suka dawo bata gama hutawa ba dariya dadin sai ya ce ke ma dai kin san ba za su zauna a can ba tun da suka ga khadija lallai kam dole ne za su biyo ta har kwana nawa zaki da zaki ce haka ni wallahi da ma kin bar su gun hajiya zai fiye min sauki ban ma yi magana ba sai kallon maryam da na yi na ce a kawo miki ruwa ne ki sha yaya adam mijin ya amina ya kalle ni ya ce lallai ba zan gane khadija ba in dai a hanya muka haɗu lokaci ɗaya fa ki dubi yadda ta koma fa ta koma manyan yan matan nan fa da kallo na bi shi cikin zoliya na ce ya adam wato har cikin ranka kake faɗan hakan dan Allah abin da wasu suke faɗa min kai ma kake faɗa Khadija kin canza mini ba kaɗan ba gaba ɗaya yana mini shakiyanci na zoliya ya jima muna hira da shi ba kaɗan ba duk hiran dai akan karatu ne kafin ya ce zai shige gari yana so zai nemo wani abu yayin da kuwa amina ta bi ta bi bayan shi muka kalli juna muka yi dariya saboda yadda suke kula da junansu gwanin ban sha'awa na ce shi ne kuke son haɗa ne da wani mai tarin iyali mutum ko marmari babu abu babu abin burgewa haba don Allah namiji kamar ba namijin ba namiji ba haba aure irin wannan bai yi ba Maryam ta ce an miki da ce min an faɗa miki har gida haka yake da iyalan shi ba haka yake ba amma ai namiji baya gimtsewa iyalan shi haka wai a ce ba zai yi dole suna zama su ɗan yi wasa da fara'a da dariya don haka ni bakin gannin na. duk gidanmu ban taso na ga haka ba uwata ita kaɗai ne na duka babu mai kishiya cikinsu, su nima ba zai yiwu ba baki ta tabe tare da cewar dan kin ga hakan sai aka ce miki abin gado ne da zaki ce ba zaki zauna da ita ba ko su ma da kika gani da ce suka yi kuma baki san ma me zai faru da su gaba ba ya amina na shigowa ta ce fatan da kike min kenan da sauri maryam ta ce a'a kada ki min shari wurin anti nan ta koro mata kan maganan dariya ta yi ta kalle ni ta ce ina son magana da ke bayan fitar ɗazu, gidan nan su momi sun zo min da zancen ki da Abdulsamad ni ce wani zance kuma ni ba gobe zan bar garin na, don ba na son abin da zai kawo fitina a tsakanin ku ana zaune kalau ajiyar zuciya ta sauke ta ce ni ma abin da nake faɗa wa momi kenan ga matar shi Fati muna mutunci da ita an ɗauko wannan magana ku ji wannan zancen dan Allah a bar wannan zance da mutunci ya fi Ni fa Amina abin na bani mamaki mutumin nan da bai taɓa cewa yana so na baki da baki ba shine wai za a kawo min wannan zance idan haka ne ko mutunci a bari ma ai yafi. Kafin ta yi magana wayanta ya yi ƙara jin sunan momi da ya ambata ne ya sa ni kallonta da sauri na ji tana faɗin eh ta dawo ga muna a zaune tare ma da ita. abin da naga kenan ta duba wayan ta ce bata ce da ni komai ba ni ma ban tambaye ta meye ba muka ci gaba da magana muna nan a zaune ba da jimawa ba muka ji sallaman momi inda ta shigo duk na bi na ruɗe lokaci ɗaya ashe ba ita kaɗai ba ne har da mahaifiyar abdulsamad miƙewa ne zan shige ciki bayan mun gaisa da su ta ce a'a ki muka zo fa sumi sumui na dawo na zauna a ƙasa wannan karo dai na dukar da kai na ƙasa ina sauraren su momi inda ta ci gaba da magananta da take so kiran sunana ta yi Khadija hakan bai sa na iya ɗagowa ba sai dai dan amsa mata da na yi ciki ciki ta ce mai ke faruwa ne tsakaninki da yayin da yayanku muka ji amsa saɓanin wanda muke tsammani da farko shiru na yi na ƙara dokar da kai na ƙasa ba tare da na ce wani abu ba don allah ki wani abu mana idan da wani abu ki sanar da mu kada ki ji nauyi ko kunya idan kina ra'ayin hakan tun da kika ga mun taso da kanmu kin san maganan ba na wasa ba ne kaina na dokar da ƙasa saboda kunya da ya gama rufe ni ban san yadda zan iya ɗago kaina na ba su amsar cewar ba na son ɗansu ba muryarta ne na ji wani irin yanayi inda take cewa Khadija matsayin yar ciki na na ɗauke ki ki magana ta fahimta hakan ya sa muka kasa gane inda ya dosa a maganar shi kaka kara kaka a wurin faɗin magana ga wurin faɗin magana sai dai babu damar faɗanta muna nan dai kar mu yi tuntuɓe kamar kun gama tsaye da magana a tsakanin ku sai kuma gashi wadda muke fatan haka abin ya zo ba haka ba ya fito da kanshi ya nuna mana abin da yake so a ran shi kin san baban gida mutum ne mai murɗaɗɗen hali wadda ba a gane kanshi lokaci ɗaya dan haka ne abubuwa ne sai a hankali idan har ba shi ya yi ra'ayin abu ba bai cika masa kallon mai muhimmanci ba sai ya ga dama muna farin ciki da abin nan da muka je sai kuma gashi Yusuf ya zo mana da wani magana wadda ba mu fahimci me yake nufi da amsar ki ba dan hakan ne yasa muka ce bari mu zo mu ji daga bakin ki dan idan kika tafi yanzu ba mu san lokacin da zaki dawo ba bare har mu ga mu samu damar ganin ki bare yanzu da baki cika fiye zuwa nan ba hutun ma baki cika zuwa ba a hankali dai na ɗago kaina da nake doki na ce ba soyayya muke da yaya Abdulsamad ba don bai taɓa cewa yana sona ba nima ban taɓa jin san shi a raina ba su ne dai suke fahimtar haka a tsakanin su ashe Khadija muryan Hajiya mama ne ta katse ni tace soyayya kuma akwai soyayyan da ya wuce wadda kuke ne kamar yadda Yusuf ya faɗa mana ai idan ya fi haka to ya ɓace. shi na shi kalan soyayyan kenan fa a bauɗe yake nuna miki hali irin na baban gida sai shi wallahi da farko dai da na ji zancen nan na yi farin ciki da haka amma kuma sai gashi da magana ta zo ƙarshe sai ya karkace wai kin ce babu soyayya tsakaninku shi yasa na taso da ni da momi don mu ji wannan maganar ina take Khadija kamar yadda kika sani baban gida yana buƙatar taimakon macen da ta san kanta domin ta gyara shi da halayyar shi wadda yake ganin murɗaɗɗen ra'ayi ne da shi wadda sai macen da yake zaune da ita jaruma ne za ta iya dawo mana da shi daga tarkon wannan buzon da yake aure a halin yanzu kin san dai komai game da haka ba sai na ƙara faɗa miki ba abin da ke faruwa tun da kusan a tare muke da ke da ƴar uwarki a nan unguwan ɗin don haka Khadija ki dubi girman Allah ina roƙon alfarma a wurinki da da sauri na ɗago kaina na fara zub da hawaye a cikin fiska na na magana cikin ƙarfin hali na makiya magana ba zan iya ba ba zan iya ba don Allah ku yi haƙuri da abin da kuke nufi ba shi bane a tsakaninmu wallahi ko ba haka bane ku fahimce ni mana wallahi babu komai na da shi momi ta gyara zama tare da faɗin na fahimce ki Khadija abin da muke roƙonki akai a halin yanzu shine buƙatar mu akan ki so shi don girman Allah ki tausaya wa mahaifiyar wannan yaro da ta tako zuwa gare ki yanzu kina ganin maganan nan yana da kyau a yi haka ba karamar magana ba ce ya amina ne ta sa baki tun da aka fara magana take jin wani iri a ta, ganin kamar za su takura min ne yasa kawai ta ce ku yi haƙuri don Allah zan zauna da ita mu fahimci juna don yanzu ba ta hankalinta za ta iya rikice mana a nan Khadija tana da iska masu ƙarfi wadda za ta iya wargaza wannan wuri baki ɗaya nan suka kalli junansu suka yi murmushi suka ce hakan ma zai yi amfani sosai muna buƙatar mu ji amsa daga gare ku don Allah ba yanzu ba ku fahimci juna ya amina ta sake faɗin momi da mun bar zancen don Allah ko don zumuncin da ke tsakanina da fati kada ta yi zargin wani abu a kai hajiya mama ne ta yi magana ta ce wannan ai ba wani abu ba ne taimakon da za a yi har fati ita kanta na taimako ne a gare ta fati balle ma fati ba mai matsala ba ne don haka ku kawar da zancen fati yanzu dai za mu fahimtar da ita komai ta gane insha Allahu zan so na magana da ita za ku ji yadda za mu yi komai zai zo da sauki la lallaba su kawai suka yi inda suka koma ba ta zin ma za ta iya ɗaukar wannan lamari kwata-kwata miƙewa ne na bar su a falo yayin da Maryam ta bi bayana ta same ni na kifo a katifa ina kuka ta zauna kusa da ni tare da faɗin wai me kuma na kuka Khadija me za ki tsaya kina wani asaran hawayen ki sai ka ce wadda za a yi wa auren dole a yanzu dai idan baki so babu me miki Allah ma ya tsare Maryam me yasa su momi za su mini haka su zo su sani a gaba mama tana roƙo na akan wannan miskilin ɗan nata wadda yaya ma kike ganin zan iya yi mata musu ko kuma na biya musu bukatansu ba zai yiwu ba alhamdulillah alhamdulillah A nan zan huta a cikin littafin mijin bozuwa kashi na ashirin da bakwai, mu je izuwa na gaba.